والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد tambayar ita ce da yake kuɗinmu ba dinari ba ne ba kuma ba azurfa ba ne ko ya halatta mutum ya ba da sabbin kuɗi ya amshi tsofaffi tare da ƙari a'a bai halatta ba matukan naira ki ba lalle ya zama dinari ko azurfa ba su wannan su ne alama na kuɗi da aka sani tun da amma ko in ya zama kuɗi ya zama naira ko sunan ki kuɗi ya zama dora ko salin ko riyal ko siri ko ko menene sunan ki kuɗi bai halatta a ba da tsohon kuɗi so naira takardar naira a ba da tsoho a karbi eh, takarda a ba da tsohuwa a karbi sabuwa da ƙari ko da ragowa ba ya zama an samu ribaski kenan ko ko a ka ba da eh, takarda ka karbi kwandala eh, sama da abin da ka bayar ko kasa da haka din riba ya shiga eh ko ya halatta mutum ya ba da sunan nasa bi a bashi takardu a yi masa ƙari bai halatta ba duk riba ya shiga riba ta shiga ciki kenan malam game da bashin gwamnati mai interest ya halatta ma'aikacin gwamnati ya karbi wannan bashi mai interest saboda matsuwa eh to ka kawo karshen magana kace saboda matsuwa dama Allah madaukakin sarki ce wa kad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turitum ilayhi eh abin da yake matsuwa matsatsi ta sa mutum ya kai halin larura kenan larura kuma malamai suka fassara ta da cewa ita ce wa larurar da za ta samu mutum ko in ka ci wannan abin ko a a kada ka cika mutu saboda ka kare ranka to sai malamai suka yi bayani suka suka ce haja alhajatu tunza tunazzalu manzilata darura bukata tsananin bukata da matsuwa dan yanzu ma'aikacin gwamnati ba shi da wata hanya da zai samu ƙari akan albashinsa da zai biya wa 'yansu bukatunsa da suke lallai sai ko ya sata ko ya cin hanci ko ya karbi baki to bakin da yake karba din su ne yake ya haramta bai halatta su tsora ma riba ba kai, duk aikin da kake haka ne zama rayuwarka menene wani abu ma aikata ka taima ko hukumar ka taimaka saboda albashin da take baka ma baya kai aikin da kake yi bai isa ya biya maka bukatu ba kuma an san da haka kamata yayi in aka baka bashi din kada a kara dora ma ko dari a ce a rin an a ta gwargwadon abin da za a kira har a je bashi ya tsari ba da an dora ma riba ba e kuma ka san kai ka san kanka bukata ce ta sa za ka yi wannan koko a'a dan jin daɗi da yalwatawa da rashin kulawa da addini in dan jin daɗi ne daga da yalwatawa da rashin kulawa da addini bai kan bai halatta mutum ya hulɗa da riba ba ba lalle sai in kai za ka karba ka ci ba ko bayarwa din amma in bukata ce ta sa Allah yana kallon zuciyarka bukata ce da matsuwa ta sa ka je karba dan a tafiyar da rayuwar dan adam ba yadda za a yi rayu sai da abinci da tufa da mazauni waɗannan abubuwa guda uku lallai ne sai an ɗan adam ya same su ya iya yi karatu ya iya yi ibada ya iya yi jihadi ya iya ilimi ya komai baki ɗaya to amma in aka samu tangarda a cikin waɗannan abubuwa to dan adam sai ya bincike ya sai ya binciki yadda zai yi ya samu waɗannan da ya tafi da rayuwarsa to kin yasa hukumomi duk yadda za a yi duk matsatsin da za a yi a abinci da tufa da mazauni sai a sauwake ma kowa ya samu yadda zai rayu sauran abubuwan da suke ƙarin jin daɗi ne wanda ya ga dama ya je da wanda bai ga dama wanda ba shi da hali kuma tilas ya hakura amma za ka ce mutum tilas ya hakura kada ya ci abinci sai dai ka ce tilas ya hakura kada ya nemi mai zaki amma kada ya ci abinci hankali ba zai taba yadda ba sai ya hakura ce ya hakura kada ya ci abinci yau gobe jibi to ga ta yayi zai yi kada ya sa tufa kada ya je ne yurin bacci yasa duk hukuma mai hikima waɗannan abubuwa tilasta sauwake ma mutanen ka jama'a ta don arziki ne Allah ya saukarwa kasa kowa ya gani cewa mutum ɗaya baya iya biyan bukata sai in an hadu ba haka bane da aka aiko Kano ana neman aje a gina masallaci a kasan menene da menene sai da gwamna ya bada taimako sarki bada taimako mutane kowa ya bada taimako ba wanda ya shi kadai aka ce yau asabar za a je a Kaduna ai menene aka ce kowa ba a yafi masa bai zai bada taimako kasa ba za ta tafi ba sai da al'umma sai da al'umma to haka kuma ake so in Allah ya saukar da alkhairi kada wa'ansu tsira wa'ansu su kadai su a'a a bari kowa ya samu gwargwadon rabansa in aka yi haka an yi adalci amma in matsala ta tashi rana zafi da sanyi duk kowa a taru a sha sa'an nan arzikin kasa a ce sai waɗansu kaɗai waɗanda suke da ƙarfi to an yi zalunci kenan kuma Allah ba zai yarda ba kuma ba za a taba samun zaman lafiya a wannan a irin halin da ake ciki ba tare da cewa fa kowa ya la'akari duk sa'an da ake maganganu hankalin kowa sai ya je kan gwamnati ko shugaban kasa ko minista ko gwamna ko sarki ko wane ne da wane ne su ne shagabanni su ne gaba amma kowa yana da irin nashi ne shi da yake karfa zai yake sakawa a ciki kowa yana da irin nashi gwargwadon gudun wanda zai bayar kowa yana da irin laifin da ya saka waɗannan matsatsi suke faruwa ma'aikata ma'aikata duk baki daya mutum zai wayi gari ya sallami iyalansa za shi aiki in ya je wurin aikin har a tashi ba zai rabin aikin da ya kamata ya yi ba ko ya je yana hira ko aka sa shi aiki ba zai ba Allah ba zai sa ma albarka cikin albashin ka ba sai kai kai haka gari ko Allah ya jarrabe ku da miyagun shugabanni haka kuma ɗalibai masu karatu dama da'iman shugabanni ake kallon sama su ne jagora a cikin wa'annan abubuwa amma kowa yana da yadda yake yi ɗalibi da ɗalibi sai shi da safi da yamma da rana sai shi sule biyar sule goma ya ci abinci ya koshi ya shiga mota wacce ga dama to ɗalibai su uwa ya ce maka sai ka gama karatu tukunna ka samu sace ke tukunna a dora ma alkalami mala'iku suna tun ran da ka baraga ko kika balaga tun daga ran mala'iku ke rubuta ayyuka na kirki da ayyuka na laifi tun daga ranar ya waje ba a kanka ko a kanki kowa ya taimaka ma addininsa to ɗalibai su sun ɗauka cewa matukan kai ɗalibi ne kana karatu ma'ana an ɗauki alkalami a kanka duk abin da kaga dama ka yi ba za ka taimaka ma addinin ka ba Dalibai suna nan suna karatu sai motar da kaga dama za ka shiga ka tafi ka tafi wurin kai karatu ka dawo ka ci abinci da ga dama to sai suka manta cewa ai su ma akwai nauyi a kansu don manzon Allah ke wa kullum kum mas'ulun an kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun yanzu da zaka je ka shiga dogon layi tun da safe karfe 8 ka tsaya har karfe 10 awa biyu kana tsaye kan kafafunka ba mota ko hukumar makaranta ta ce za ta gyara motocin ba za su ba ko sun fara aiki za su kare kana kan kallo a cikin makarantar da kake yaki ai Najeriya an ce sakula ce ai Najeriya ba damu da addini ba sai kai ma kaga kana kyalkyalewa da dariya kuna kallon mata tsirara kuna fasikanci kuna duk kuna kallo ba ku hanawa ba ku jin zafi a ciki sai kun ɗanɗana ku da ku sai ka zo da safe ka tsaya tun karfe 8 har karfe 11 ba za ka samu mota ba tilas in ka taso garin ku za ka zo sai ka ɗebi duk kuɗin da ke wurin iyayenka saboda ka zo kuma ka zo ba zai ishe ba zai ishe ka ba su kuma ka bar su da wahala fa kasa kasabat aydin to ake yi tunda ka san kai musulmi ne to akwai nauyi a kanka ba wai lalle sai ka gama karatu ko na nauyin zai zo ba a'a duk ran da ka balaga ko ran da kika balaga menene yake faruwa kai dalibi ne kaga ana wa musu addinin ka aka ce alal aqall in ba za ka iya ba fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi وإما ينسينك الشيطان فلا تحقد بعد الذكرى مع القول الظالمين حتى القرآن يتبقى وقد نزل أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ولا تقربها haka Allah madaukakin sarki ke umurtar mu bai ce sai ka gama karatu ka zama malami ko ka kama aiki ba to shikenan tun kana karatu yanzu matsatsi kenan tun kina karatu yanzu matsatsi kenan ka tabbatar da cewa ba wannan matsatsi ba za ku rabu ba dan ka gama karatu ka karbi certificate ko ka zama malami makaranta ko ka zama ma'aikaci ka kalli ma'aikata da suka gabace ka su cikin matsatsin suke matukan ba dawowa aka yi aka kowa shiga sai ka yi sa kowa ya tabbatar da cewa addinin musulunci na wajibi ne akan mu kare shi ba ba abinda da za ka yi bukatar ka biya har abada ba abin da za ka yi bukatar ka biya amma dan kar yahudu kan nasara su kada su yi kaza kaza wannan suna yi har ala da kasa su ma manzon Allah in ba su yi maka ba wani abin gwanin ta bane to wannan yake yanzu yadda kasuwanci ya zamo za ka je ka sawo kaya kana sayarwa ne ka sawo naira goma kana sayarwa sha biyu kafin ka gama sayarwa sha biyu ka je kasuwa sai ka tarar da ya kai sha bakwai in ka sawo za ka sayar sha tara ko ashirin kafin ka koma kasuwa ya kai ashirin da biyar ma'ana har abada ana tafiya ma'ana ana tafiya koma koma baki na ake karshe sai ka ga jarin ya kari ma'ana kai kai kai da kanka ma'ana jarin ka ya kari ya ya kenan za ka yi to wai in ya sawo abin naira goma taimakon ya sayar sha biyu ya koma kasuwa a sha biyar ya halatta ya sayar sha biyar eh wurin halacci ya halatta ya halatta ka sai naira goma in kasuwa ta kama ka fadi naira takwas ka sayar ya halatta ka sayar sha biyu in kasuwa ta kama naira goma sha biyar ma ka sayar ya halatta babu wanda ya kayyade ma ga gurgudun riban da zaka ci sai in akwai matsantawa musulmai mutane ko ko a'a akwai zalunci ko yaudara a ciki shine abinda a musulunci take hana ka amma dan kasuwa yana da halin yayi kari makayansa dangane da wa'ansu matsaloli da yake gani amma innamal a'malu binniyati wa innamal likulli mar'in ma nawa Allah madaukakin sarki yana kallon niyyarka to anan ne menene wani amfani za ka yi ma mutane talakawa kenan to su ma sai su hakura da riban da za ka tsora saboda in jarin ka ya kari ba za ka samu dama ka je ka sauka kawo musu abubuwa su saya ba kuma tafiya ta kama su kenan sai sun tashi sun je nesa wannan tambayoyi ya kawo yace wai a yi zance game da annabi isa da yawa saboda waɗansu rikice saboda shehu sarki ya kawo matsaloli da suke da rikitarwa babu rikici ko ɗaya a ciki dama wannan silsilan tana farawa ne da shehu al-imam marafi Sheikh Mahmud Shaltu sa'annan zuwa har wanda kaga ya je ya dauko tafsir maraji ne je gani a ciki ko fatawa Sheikh Mahmud Shaltu Allah ji kauke je kaya gani sa'annan muka ce babu wani rikici a ciki kawai abin da ya faru shine sun kasa Allah bai buɗe bai musu buɗe sun fahimci me ake nufi ba to su ko sai suka ga duk abin da hankalinka bai iya ya dauka ba to ya yaya za ku yi sai suka je hadisan cikin Bukhari ba sahi waɗannan hadisai ahad ne menene to hadisi menene duk wanda yake ce maka hadisi ahad ne ka tambaye shi na na hadisi hadisul ahad sai ce wai mutum ɗaya ya rawaito shi hadisul ahad mutum tara suna rawaito hadisi amma duk yana cikin ahad ne kai tawaturi ba ko don ahadi ya kafa kashi biyu in mutum ɗaya abin da yake faruwa shine duk labarin da aka baka waɗanda suka baka labarin in ma ɗan tsiraru ne sai a ce ahad ko kuma masu ɗin yawa ne sai a ce mutawatiri shi nan ahad ɗin kuma in mutum ɗaya ne ba kawo labarin sai a ce aziz a ce bari au garibi ne ko fardi ne in mutane biyu ne sai a ce aziz in mutum uku ne zuwa tara matukan bai kai haddi tawafir ba sai a ce mashuri ko mustafiri duk waɗannan rabe-rabe ne na ahadi sa'annan kuma sha'anin mutawatiri hadisin a hadisan da sunan cikin saukan annabi isa sun kai haddin tawatiri har aka yi littafi guda aka ce at-tasrih بما تواتر في نزول المسيح shike nan matsala ta tsari ba lallai ne kowa ya iya fahimta ya fahimci komai ba a duk inda ka kai daga fahimta akwai wani abin da zai shige ma duhu to abin da ake so tilas ka nisa tunda manzon Allah ya yi rantsuwa yace annabi isa zai sauko annabi isa zai sauko ba abin da zai fata maka cikin addinin ka duk wayannan matsaloli da aka ga shubha babu wani shubha wai zai sauko annabi ne in annabi ne an ce ba khatimin nubuwa in kuma ba zai sauko manzo ba an tuɗe manzancin su kenan duk waɗannan abubuwa ne imamu malik yake magance waɗannan nace duk inda ka kai da dabara za ka ga wani ya zo ya kawo maka rikici sai ce ana lastu fi shakkin ana lastu fi ala shakkin fi dini ana lastu ala shakkin fi dini aw kullama ja'ana rajulun ajjal tarakna ma ja'a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalma imamu malik kenan ana ala yaqinan min dini aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shi yana da yaqini ya san abin da yake ci yanzu duk sa'an da mutum wani zai ka maka shubha sai kamar abin da manzo Allah ya faɗa dan hankalinka bai bai wace maka hankalinka ya isa ya fahimci komai duk akwai abin da zai gaza fahimta duk inda maganan ka suke akwai inda ba za ka gani ba duk inda ka kai da ji akwai abin da ba za ka ji ba to su mutane wa'in sun sai aka sake ma hankali ragama ma'ana duk abin da hankali bai gano shi ba wai babu shi kenan yaushe jahilci ya taba haifar ilimi dan ban san kaza ba sai rashin sanin nawa ya kafa min hujja cewa wai babu shi kenan mun gane ko eh, wannan ai ya haifi ilimi kenan ba haka bane in hankali ka ya kai ya fahimci komai ya zama Allah kenan Allah shine aka ce ala kulli shay'in qadir amma hankalin ka dan adam kowane ne kai akwai yana da hajji yana da matuka sai in Allah ya ga dama ya buɗa ma ka fahimta in Allah bai ga dama ba sai ka ne kaje kana abin nan babu bai'il mudabbari mala yace babin da ke bayanin sayar da bawan da aka ce aka yi masa alkawari inda gidansa ya mutu za a yanta shi ya halatta a sayar da shi to shine imam al-bukhari yace qala haddathana ibnu numair qala haddathana waki' qala haddathana isma'il an salamah bin kuhayl an afa an jabir radiyallahu anhu qala ba annabi sallallahu alaihi wasallam mudabbar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayar da wani bawa da mai gidansa ya masa alkawari cewa in ya mutu ya zama da to halin kasancewa wannan mai gidan da ya masa wannan alkawari sai zai shiga cikin matsatsi ba shi da hali kuma yana bukatar kuɗi sai manzon Allah ya ɗauki wannan bawa ya sayar kuɗin ya ɗauka ya ba shi mai gidan قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي من الله صلى الله عليه وسلم يا سيد دوان باعه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تفطن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيئوها بعد الثالثة أو الرابعة an karbo daga Abu Hurairata da zai bin talibin Allah ya kara masa yadda suka ce sun ji ana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da baiwa mace kuyanga wacce take tayi sai zina sai man ba ta taba yin aure ba in mace ta yi zina ba ta taba yin aure ba ko namiji ne sai a masa bulala in ne ko ita ta taba yin aure ko ya taba yin aure sai a jefe shi ko a jefe ta har mutuwa sai manzo Allah ce in bayuwar ɗayan ku ta yi zina bata taba yin aure ba sai ya mata bulala kuma in zanat sa'an in ta sake yin zina kuma sa'an nan sai ya mata bulala sa'an nan in ta sake na uku sai ya mata bulala ko na hudu sa'an nan ya je ya sayar da ita ko da menene ma'ana ya san yadda zai ya rabu da ita ko me aka ba shi sayar ma'ana ba ta da kima kenan to ina hikima da zai je ya sayar ma wani sai aka ce me yiwuwa ita canza wuri sai kaga alhalinta ya canza قال حدثنا عبد العزيز بن عبد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني الليث وان محل الشاهد لامام البخاري ليس السير ده اتبايور sawa'an mudabbara ce ko ba mudabbara ba shi ne yasa ya kawo shi karkashin wannan babu an sa'id an abihi an abi hurairah radhiyallahu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu Ya ce na ji manzon Allah tsira da ni Allah tabbata a gare shi yana fada la zanat amatu ahadikum in ku yanga baiwar ɗayan ku ta yi zina fa ta bayyana zinaha har zinanta ya bayyana فليجلدها الحج يما يتسيد حج أكن تمانا يما تبولالا ولا يصرف كذا يزرجيك يما تميتا دسوروتي ثم إن زنت sa'annan in ta sake yin wata zinan kuma fal da al hadda yayi mata bulala ya tsaya da haddi a kanta wala yusarrif kada ya zarge ta ko ya mata mita ko ya surutu thumma in zanat sarifa sa'an sa'annan in ta sake yi kuma na uku bayyana zinaha, har al'amari ya bayyana faliyadha walau bi hablin min sha'ar ya sayar da ita ko da da gashi koda da zare ne ko menene aka ba shi ya sayar babu yace wani babu hal yusafiru bil jariyati kabla an yastabri'aha wai in mutum aka ba shi kuyanga ko kwarkwara ko baiwa ko riban yaki ya samo ko saya yayi ko bashi aka yi to yaya zai zai dauke ta su yi safari su tafi garinsu da ita kafin yayi istibra'i ya tabbatar da ba a da a cikin mahaifarta abinda imamu bukhari ke tambaya kenan ina hukuncin mutum ya je sai baiwa in ba budurwa bace yaya zai yi ma'ana zai fara saduwa da ita ko sai ya yi mata istibra'i istibra'i shine ya shaurare ta har ta jini ɗaya an tabbatar da cewa dama inda aka saido ta ko ku wanda ba da ita kyauta din ba bai saka mata ciki ba ba ta da ba ta da komai a cikin mahaifarta kenan shine istibra'i to bai bayyana jawabi ba a cikin wannan tambaya da ya babu hal yusafiru bil jariyati qabla an yastabi'aha to zai zai kawo mana hadisai da suke tabbatar da jawabi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya fara gabatar da zantuttukan da tabi'ai da manya-manyan malamai suka yi yace wa lam yara al-hasan ba'san an yuqabbilaha aw yubashiraha yace al-hasan al-basri yana cikin manya-manyan tabi'ai yace baya ganin cewa laifi akwai laifi cikin mutum in yace baiwa ko kuyanga ko aka bashi ai an ce ya saurare ta sai ta yi tibra'i daya ce to amma Hassan al-Basri baya ganin laifi mutum zai iya sumbanta ta zai iya rungumata zai iya jin daɗi da ita matukan ba saduwa da ita zai ba yace al-Hassan al-Basri yana ganin babu laifi a haka wai su malamai suka ce a'a ba zai sadu da ita ba ba zai wani jin daɗi da ita ba sai ta yi isibiraɗi jini daya وقال ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله يسار مسا يدايتي إذا وهبت الوليدة التي توصأ يتي إن أكباك كوتر بيوا وشتكي كو ياريا تكو بابا ما تكاون من جدا تولي كده إتدا ينا سادوار إتا أو بيئت ko sayar da ita aka yi au atakat ko kuwa ƴanta ta aka yi duk wanda ta dawo hannunka din nan falyastabri rahimaha bi haibati yace to yayi istibra'in mahaifarta da da jinin haila ɗaya sai in ta yi jini ɗaya to an tabbatar da cewa dama daga inda ta fito bata ɗauko ciki ba kenan amma har aka gaba ta yi jini ba ɗaya biyu to an san an tara da ciki kenan to eh halin wacce take bazawara kenan ko ko a'a ku yanga wacce mai gidanta da wanda yake mallakarta yake saduwa da ita to in budurwa ce fa sai ce wala tustabra'ul azra'u yace in budurwa ce babu wani kokonto babu kokonto ko shakka cewa akwai da mahaifarta dama ba taba saduwa da ita muke nan in ya saye ta ko aka bashi kyauta ko aka yanta ta ko menene wanda ta shigo hannunsa yanzu yana da yana da halin ya sadu da ita wa qala asa'un akan haka ke sa in aka ce ka zo ka daura aure budurwa ce dama babu wata magana ko abinda zaka tambaya babu rikici wani ya shigo ana daura aure na ana daura aure ta amma in ba zawara ce sai ka tambaya ta ce ta aiko kai ko mutuwa sake ta aka yi ko mutuwa ne ta yi idda eh ta zama idda yaya aka yi dan in aka dogara cewa to cikin kafan musulmai duk sa'ad da musulmai suka taimaka maka ai ta gama idda shi na mas'ala ta gama to daga baya mas'aloli na faruwa sai mutum ya auri mace ta je sun haihu ɗaya ko biyu wata rana eh, sugul da baka ma'ana hirar zakin hira ta kama sai ce ai ita lokacin da mijinta ya rabu da ita tana shayarwa yasa ba ta jini yaya aka yi take da aka yi wata uku sai aka ce ta gama idda ko kuwa a'a da mijinta ya rabu da ita ko ya mutu ya barta tana shayarwa ita na shayarwa ko ba ta jinin haila to ya aka kace da kai wata hudu da kwana goma sai ta da idda to wayannan matsaloli suna faruwa sai ya faru cewa wata bata san me ce ce idda bayaya ake yi wata sai ya wayi gari a cikin hira sai miji ya fahimci cewa ya aure ta bata gama idda ba to yaya za a yi kenan bayan sun haihu ɗaya ko biyu kuma tana son shi yana son ta to da yawa matsaloli sukan zo haka nan dama da matsala ta tashi haka nan sai ka ga hankalin mutum ya tashi duk inda za ka je ka nemi fatawa in dai ba maliki ne zai baka fatawa sai yake ta haramta a gare ka har abada <laughs> to sai ka ga hankalin mutum ya tashi wa qala asa'un asa ce la asa, eh haka sai ka tambaya ba zawara ce eh zawara ce mutuwa aka yi aka bata ko kuwa rabuwa suka yi duk sa'an da ya faru ka tabbatar da ta gama idda a shar'ance ba a al'adance ba to sa'an nan babu wani rikici wannan su ji kotu shi sai ka tabbatar da waɗannan to nan babu laifi sai a ɗaura aure وقال عطاء عطاء يتي لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل يتي باب ليفي وينقد كسيا كو أكا باكا كوتا كو كريمة تعوري ياكي يرى يا أكا هدو لإتا تنا دا تو بذاك سادو دا إتا مكينا هر سيتا هاي فد كنتا كو تو أما سيتي باب ليفي يرنغميتا يسمبتيتا يجدا إذا إتا مكان باسادوا دا إتا زيبا وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يتي سيدي ما تتكين سكتي ما تسكتي هو أبن سك ملكا وأن مسألة لبس ذاتي مكا وحلا كفهمت في ينزو ألوك تنسو أنا رأيش ماتا يسا da wahala mutum ya zama da kyar ma wani yake iya mallakar ko ko wani yake iya aure din to shi yasa shi kana jin waɗansu maganganu kamar in yanzu قال حدثنا عبد الغفار وانا شيني حديث ده يورور مسألة الإمام البخاري في باب ولبادي هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها to shine zai kawo abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata da Nana Safiya binti Huyay ibn Aqtab a قال حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه قال an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yake kadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaybara manzo Allah tsira da nishin Allah tabbata a gare shi ya iso khaybara shekara ta bakwai ko ta takwas ko ta eh, sabanin malamai da aka bude aka yi gazo ta khaybara to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya yi masa budi falamma fataha Allahu alaihi isma yayin da Allah ya musu budi aka ko aka bude kofin badalar kasar eh, Khaibara dama Khaibar kasan Yahudawa ne ko tarihin Yahudawa ya faro ne tun daga kan sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam sayyidina Yusuf alaihi salatu wassalam farkon mamlakatin eh, Yahudawa kenan tarihin Yahudawa kenan suka zo suka aka gama wannan rayuwa sai yahudawa suna da shakiyanci da yawa suna da rashin kirki da yawa to suna nan suna nan sai babilawa babiliyuna suka je suka yake su karkashin tutan bakta nasir albabili mutanen iraq suka yake su suka yi musu yakin kare sai da aka kama da su baki ɗaya duk wani gida wani gini duk har baitul maqdis sai da aka rufa shi fiye da yadda aka yi ma Hiroshima ci yakin aka rusa babu komai saboda aka gagaza musu aka ya kuma sun sha wahala suna da taurin kai kuma sun sha wahala har baitul maqdis ba abinda aka bari to shine wani bawan Allah ko Uzairu ne ko ne zai yana wucewa ya gani ya mamaki shine aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha sai ne. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام يجي يجي غاشنا أروتا كومي باب علامة يما باكي يتي يا يا a ذا أتي أتادا ونن كساكما bayan wannan hali da kasance ya manta anna Allah ala kulli shay'in qadir anan sai Allah ya dauki ransa shikenan fa amatahu Allah li ata'an Allahu akbar sai Allah ya kashe shi daga wannan lokacin yana da shekara 50 matarsa na da yana da shekara 50 ya bar matarsa da ciki da Allah ya ɗauki ransa sai Allah ya kashe shi ko yana kwance wurin shekara ɗari Allahu akbar Allah ya rufe ya ceto shi basiran kowa ba mai ganin sa bayan Allah ya farfado da ransa ya tashi shekara ɗari kenan yana da shekara hamsin aka ɗauki ransa ya kwanta shekara hamsin waɗannan shekaru hamsin da ya mutu a ciki ba za a yi mishi lissafi a cikin rayuwarsa ba ko matarsa kuma ta haifi ɗansa da ya haifa da aka haifar masa ya tashi ya rayu shekara ɗari to shi ne cikin tarihi abu mai ban mamaki da aka taɓa samun ɗa ya girme da shekara hamsin. فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم dan lokacin da ya fadi yake ke gani lokacin wadha ne da zai fara ba zai shiga bacci ko za a dauki ransa lokacin da safe ne kamar lokacin wadha rana ta fito sai ce da aka ce kam sai ai sai kuma ya ga yanzu rana ma za ta fadi sai ce au ba ba ma bai ma shi rana ba bai ma shi yi ne ɗaya ba sai aka ce da shi ne bal a wannan wuri da ka kwanta Allah ya dauke ranka shekara 100 ka kwanta manzur ila fa'amika wa sharabika lam yatasanna ka kalli abincin ka farau farau da ka kawo ko tuwo ko abincin da ka kawo babu yawan shekaru da sauti ba abin da ya same su suna nan abinci kamar yanzu aka dauko su cikin firiji mm, Wanzu ila imarika amma fa jakin da kake haye a kai aka ce ka kalle shi gani sai ga jaki ya mutu kafa duk fa da kaga dabba ta mutu a daji sai ga nan cinya ta nan wannan kafada ta yi nan ba abin da za ka gani sai ka susuwa ka su ka su kashin masu riddige sai fari ya kalla aka ce ya gani ya duba ya ga mamaki iko Allah ma. Allahu akbar da نكسوها لحما sa'annan Allah madaukakin sarki ya yi kira yasa ya aka mai da wannan jaki ya tada isa da ya ga mamakin Allah madaukakin sarki sai ce falamma ta bayyana kala a'lam da al'amarin ya bayyana masa sai ce a'lam na sani ina sakankan cewa annallah ala kulli shay'in Allah so yake kame ka masa ikon komai ba abin da an irga gar Allah madaukakin sarki shi da kisan aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yana fada sai Allah ya dauki ransa shikenan fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu misalin wannan ya taba aukuwa ma waɗansu matasa zamani ya lalace mutane mana rayuwa ta ta shiga wani hali daga kirka sai bid'a sai zalunci sai cin haramu sai suka ce me zai hana su tattara kansu su take su guje ma wannan rayuwa da suka fita suka tafi suka bar gari sai kwana ta kama su bacci kama su koyi ne sai suka shiga cikin wani kogo suka kwanta suna bacci shi ne sai Allah ya ɗauki bacci ya rike bacci nasu har suka yi shekara ɗari uku da tara. Allahu Akbar. Fa bi su fi kafin bi a wa zadu bi. Allah ya ɗauki hankalin mutane duk baki ɗaya ba mai wanda ya ba sa jin motsin komai ba wanda ya san da su suna. Allahu Akbar. to wa'annan sanadiyar sanin wa'annan da baki daya duk yahudawa ne suka kawo manzon Allah wa alhadu su ne suke zuwa suna faɗa mai larabawa da ya zo madina ku je ku tambaye shi akwai wani sarki da ya taba yin sarauta ai sa'annan ku tambaye shi akwai wasu matasa ne da abin al'amarin sai faru in ya ba ku labari tambayoyi guda uku ku je ku tambaye Muhammadu din in ya ba ku labari annabi ne manzo ne in kuma ba ku labari makaryaci ne suna zuwa suka tambayi manzon Allah ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا معنى ذي sarki sai Allah ya kawo masa سورة baki ɗaya da na ashabul kahfi da na naini da tambayoyin da duk suka yi manzo Allah ya kawo ba su labari gashi nan yadda suka ba da labari amma yahudawa da suke sune yahudawa har ana da kasa ba yahudi shine ba yahudi haka ya taba faruwa mu lokacin quraishawa manzo Allah ya Allah ya kai shi Isra'ila ya yazo yana ba su labarin Baitul Maqdis suka ce tafiyar da muke wata shida ko wata takwas mu je mu dawo jiya jiya da daddare ka ka zo ka dawo to ka ba mu labari ya Baitul Maqdis yake sai Allah ya mai kashe ya buɗa masa yana tsaye wurin yana kallon Baitul Maqdis yake ko ba kaza wuri kaza take saga kaza wuri kaza yake kai ayarin kuma na tafiya daga Baitul Maqdis sun kai wuri kaza rana kaza za su shigo Madina da da hantsi Allahu akbar duk sa'an da aka sa sama manzo Allah sai Allah ya yi masa yaki ko ba ya yake shi ba ko ba hauke wurin akwai ya yake shi ko ya masa yaki akwai bambanci ko ba ko bambanci ya yake shi wannan kenan ya yi masa yaki mana ya kare to haka yahudawa suka taba yi to suke kai da sai Allah ya sauko manzon Allah turan baki daya ya ba shi labari duk baki daya aka ba shi labarin zulkarnaini da ashabul kahfi da menene da menene duk baki daya Allahu akbar to su yahudawa sun sha wahala ne mai indin yawa tun daga zamanin yusuf aka zo zamanin bukta eh, nasar albadili badiliyawa suka je suka yi musu suka yi musu kisa suka wulakanta su karkashin tutar a ah, bakta nasir albadili daga kasar iraq to haka suke har aka zo kan annabi musa ya wahala suka wahala suka wahala shi har suka zo za abin da ya koro su sai suka samu cewa Allah zai sauka da wani manzo a karshen zamani sai suka taso suka zo kashin siyam azri'at ma eh, fada suka yi suka zauna har madina ta yasri amma duk da shi bai ba bai sa sun yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don falan ma ja'ahum ma arafu kafaru lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahum albayyina rasulun min Allah yatlubu al mutahhara وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم بينها وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم دون في كوا سنن من الله اما لوكacin ده yake سكيا تو wannan aka je yaki gazuwar khaybar kenan da Allah ya buda ma manzon Allah aka bude aka bude ganuwa aka shiga aka yaki ذكر له جمال صفية بنت هيي ابن أخtab sai aka faɗa ma manzon Allah kyau wasiya to hadda ma haka ilimi yake in baka koyi ilimi inda yake ba in baka koyi ilimi inda za ka fahimta ba sai kaga al'amura suna ta bugawa wannan hadisin mun karanta shi wani lokaci za mu zo kuma ya karanta shi anan a takaice sai yace sai aka nun aka aka ba manzon Allah labarin kyau wasiya to a kafin gaskiya Allah al'amari yake wani ne yazo jihi yayi zai ce yana son yana son cikin matan da aka ribata yana son mace sai manzo Allah ce kaje ka dauki wanda kake so sai je sai zabi safiya to sai sahabbai su zo su ce duk matan da aka yi bato safiya ta fi su kyau in ba kai ka dauke ta manzo Allah duk wanda ya dauke ta akwai kwara ke dan aka zo za a yi rabo yayi kwara ke sai manzo Allah dan ya katse wannan fitinar sai ce to ka barta ka je ka zabi wata haka cikakken hadisi yake amma da sai an kawo shi a takaice yasa hadisi shi ke fassara hadisi aya ita ke fassara aya duk sa'an da aya ta shige ma duhu ka bincika wata aya za ta zo ta fassara ma haka hadisi kuma yake ala haddi qawlihi huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun wa yattabi'una ma tashabaha minhu a wannan sai kaga mutashirkiya sun ce ai an je an nuna masa kyauta ashe ma kaza kaza kaza kaza sai aka ce wasiyatu binti huyayyi ibn akhtab kyakkyawa ce wa qad kutila zawjuha wa kanat arusan a wannan yakin aka kashe mijinta ita kuma tana cikin amarki tana cikin amarki mijin nan an gwanci an kashe shi fasafaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zabe ta makarsa. dangane da hadisin da muka karanta yaya aka yi har ta zama rabon manzon Allah manzon Allah ne zaban makansa ko ko a'a yayi ne dan ya kasa fitina dan farko wannan sahabin da yake sai sai ya kasa zaba da yake sai zabi fasiya sai aka zo aka faɗa wa manzon Allah wannan matan da ya zaba fa kyakkyawa ce ta fi duk kowa kyau shi yasa in ba kai ka karbi ta ba kila mm, kamfin din da wahala za a zauna lafiya kuma zai rinka jin cewa da kwara ka zo ya rabu to manzo Allah ne yayi muhimmanci Duk yanda zai yi gyara ya gyara sai ke to ka bata ka je ka dauki wata to yasa za ka riwayoyi sun zo daban-daban wani suka ce sayar ba manzo kuma sayar ta manzo Allah yayi wani suka ce manzo Allah karban ta ba shi wani guda wata guda biyu to kowanne ne dai manzo Allah yayi ne dan gyara Allah ya manzo Allah ya zama kansa fa kharaja biha ta zama cikin rabon manzon Allah kenan to sahabai ba sani ba kwarkwara ce ko kuwa matan aure manzon Allah dai ta zama cikin rabon manzon Allah aka fita ana tafiya hatta balagna saddar rauha'i sai da suka kusa suka kai wani wuri da ake ce masaddar rauha'i daga nan zuwa madina mil 30 ne wai suka ce mil 40 hallat sai ta tsarkaka ina mahallin shahid na imam al-bukhari shi kenan ko ma'ana manzon Allah sai da ya jira ta har kai istibra'i kenan hallat sai ta tsarkaka fa bana biha sai tari ta tari ko larabawa suna cewa bana biha in mutum ya yi aure ran da matarsa za ta tare ranar zai gini ya gyara inda zai shiga ya faru da ita ko da shi ne suke ce bana biha da shi ne ba hausa kuma ke cewa mai ta tare ko mai an kama mai eh? da tarewa da kama hannu wanne ne tabbacin wa yafi ba da cikakken ma'ana tarewa ko kama hannu ko to shine duk sa'an da kake gare na biha da kala biha to ba abin da suke nufi tarewa ko kama hannu to da suka kai wannan wuri daga nan shiga Madina mil 30 ko 40 fa bana biha sai manzo Allah eh, sai aka ta tare sai manzo Allah sai shi nan sai ta tare ثم manzo Allah ya سيما abinci da ake ce da shi حيث hais ana kawo ne mai shanu da tukui da dabino a hada za a yi walima ke shi nafsin a akan shimfiɗa ƙarami wanda ake cin abinci da shi ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا كما ذا الله في رادة مثل الله ثبت غريب هاج من حولك كما ذا الله كما yanzu an shirya abincin walima kan kira waɗanda ke nan kusa kusa duk wanda ke nan duk su zo fa kana tilka walimata sallallahu alaihi wasallam sai zama wannan shine waliman da manzon Allah yake kenan ran da safiyar ko kashi garin da na na safiya ta kare على صفية ثم sa'an nan suka fita daga wannan wurin ما يتاتاري shi kenan a yi walima sai mai sai tafiya zuwa madina qala sai ce fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhawwilaha wara'ahu yace sai muka ga manzon Allah na kare ta da bayan bi aba'ati da baya ko alkabba ko riga ko babbar rigar kan sa matar zata hau abu ba ka son a ganta sai ka kare saboda waɗannan kar su gani to daga nan suka san ashe ba kwakwara bace matan aure ce manzo Allah ya aure ta abin mamaki shekarun jiya tana ba yahudiya ko aka zo yaki amma yau da ta riga ta zama matan manzon Allah har ta tare har aka kama hannunta har manzon Allah ya shiga da ita za mu ga yaya aka yi sai da manzon Allah ya zai zauna ya kawo gwiwarsa mai daraja mai tsarki na na safiya ta taka gwiwarsa ta hau abin hawa Allahu akbar ثم يجلس عند بعيره سألنا يزونا ورن أبر هوسا فيضع ركبته سيأجمه gwiwarsa ma'ana kafarsa fata za usafiyatu rijlaha sai na na safiya ta tsora kafarta ala a kan gwiwan manzon Allah hatta tarkaba har ta hau abar hawar haka ake jarraja haka manzon duk kowa ne kai kafa ka gwiwan ka bata kai gwiwan manzon Allah sallallahu da aka ce ka aure mace ta aure ka ta aure ta ta samu daraja da kai ka samu daraja da ita manzon Allah na nasa sai ba yadda za a ce manzon Allah ya kari daraja da ita amma ita ta kari daraja da manzon Allah amma albarkacin aure cewa ana girmama aure ne mun ga manzon Allah sai shekaran jiya yahudiya ce har yaki aka amma yanzu ta zama auren matan manzo Allah kare ta ma ake dan kar a ganta za ta hau a bar hawarta me za ta taka ta hau wani sahabi zai zo ta taba shi ta taka shi manzo Allah zai cire gwiwarsa mai daraja ya aje ki taka ki hau Allahu Akbar ta taka ta hau a bar hawarsa saboda girmama mace saboda girmama matan aure saboda kan in ka girmama mata ka girmama makanta in ka girmama ma kin girmama kai Allahu Akbar haka suke ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to riwayoyi kisoshi suka zo da yawa ina tsamanin wannan yakin da aka je akwai na Aisha tare da su don ta ba da labari tace ran da nana eh, Safiya za ta tare eh, tana son ta zo su yi kaza kaza kaza aka ce mata a'a nana Aisha karke je wurin kyakkyawa ce ba za ta da dama yake za ta kaza kaza kaza to haka suke tafiya wata rana a je ba ta karan jama'a ba da labarin yakin da aka yi hadisatul iski ba har muka ce Safwan ibn al-Mu'assil ibn al Hassan shine ya ɗaukuna na Aisha amma nisa ibn Abi shi ne waɗanda suka yada labari kuma shi ne yake cin abinci laki gidan eh, Sayyidina Abubakar ko Safwan ibn Mu'assal shine ya ɗaukuna na Aisha to haka rayuwar suka tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zama bai gida ba tashi a je a yi jihadi a tashi aje a sadar da addinin Allah a tashi aje je a yi sulhu a je kasuwa a je wafa a nuna ma yan canji ga abin da kuke bai halatta ba ga abin da kuke ya halatta a je kantin kwari a ce musu ga kasuwanci in ba haka ba yadda za a yi a ce ana zaune addinin musulunci ba addinin addu'a kadai ba ce za ku yi addu'a Allah ba zai karba ba sai da manzon Allah ya tashi suka je ya da zuwatu uhud wa iz ya'idukumullahu ihda sa'ibatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum ko abinda kuke so mai sauki ko to kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara sai an je an yaki takobi da takobi Zara da suka a ji ba daɗi kuma a zo a ji da daɗi sai da manzon Allah ya tara rundunan yaki aka je fagen fama nan ya tsaya yana ta roƙon Allah yana ta me ya zana ya zauna gida ya roƙon Allah ne <laughs> sai da aka je fagen fama kowa ya fito gashi nan an hadu ba abin da ya saura sai a fara yaki wanda ya je shahada ya tsada arnin da aka kashe je wuta manzon Allah ya tsaya daga hannu yana ta ibtihali yana addu'a yana roƙon Allah har sai da mayafin sai ya fadi sai na baka yake ko zai kama shi manzon Allah ya isa haka nan Allah zai cika ma alƙawarin da addinin musulunci ba addinin eh, addu'a ta kai bace a hankali sai a koma nasaranci ba da an sani ba wallahi a hankali sai kaga duk addini ya mace a zukatan mutane ba yadda za a yi shi kenan an koma nasaranci kenan a hankali a hankali fitowa ake yi a je kasuwa a nuna ma mutane ga yadda za su yi kasuwanci Allah ya da su ya sa albarka a cikin dukiyarsu ma'aikatan gwamnati ga yadda za a yi duk kowa a nuna masa yadda za a yi kowa ka fito shine darajar saurin Allah madaukakin sarki amma ana zaune komai a ce sai ayi addu'a sai ayi addu'a sai ita shi kenan ga addu'an ana ta yi <laughs> babu bai'il maitati wal aslami yace babin da ke bayanin cinikin dabba muciya dabbar da ta mutu ko kuwa a'a da cinikin mutum mutumi ko gumakai قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول عام الفتح yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada shekaran da aka bude makka wa huwa bi makka a cikin makka inna Allah wa rasuluhu harrama bai al Ya ce lallai Allah da manzansa sun haramta cinikin giya wal maitati da matacciyar dabba ko mushe kenan ko wal khinziri da cinikin alade wal asnani da gumakai fa qila ya rasulullahi sai aka ce ya manzon Allah ara aita shuhumal maitati ya aka ba mu labari dangane da kitsin dabbar da ta mutu fa innaha yusla biha sufun yace ai ana shafa jiragen ruwa ana tanki da su wa yudhalu biha wa yudhalu biha wa biha al-julud ana shafa mafatu kuma za a yi bima, wa yustasbihu biha an-nas wa yastasbihu biha an-nas mutane kuma na kunna fitila da su wannan kitsa in aka narka sai a sa ya zama kaman alayyadi ana kunna fitila wa qala sai manzo Allah ce la a a huwa haramun haramun ne ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فعلنا زي من الله في هذا منك الله ثبت غريب قاتل الله اليهود ألا يلعن في يهودا ومعنى ألا يدين ما يهودا ومعنى ألا كل لعن تنسيك يسا حر أبدا بذاتي الخير بذاتي شرك بحر أمريكا إن الله لما حرم شهومها لن ليد ألا يحرم تكسن موسي كوما تكسر دبا jamaluhu sai suka gyara suka narka suka yi kwaskwarima sun ma ba'uhu sa'an suka je suka sayar fa aka zo samana suka ci kuɗin wai ai ba ce ka ci kuɗin ba an ce karfi cin manne ne an ba to sun sayar suka ci kuɗin da aka ce shine manzo Allah da'iman su dabara ce da su hila taurin kai ne da su inadi ne da su kada ke yaqulu hitatun sai su yaqulu hinfa duk abin da aka faɗa sai su suna ce manzo Allah assalamu alaikum assalamu alayka amince tabbata a gare ka Salamu alaika mana mutuwa yahudawa sun fito sun yi manzo Allah fito na fito fiye da yadda kake tsammani babu irin wahalhalun da ba a sha da su ba duk wani almanzo da aka aika ma bani isra'ila ma'ana yahudawa sai da sha wahala dan annabi Musa sai da ya gaje ce ya ya qauli eh, lima tu'zunani wa qad ya bani isra'ila wa in Musa li qaulihi ya qauli ya ku mutane na lima tu'zunani wa qad rasulullahi ilayhi dan ne kuke min haka jafa'i kuma manzon Allah ne zuwa gare su ma'ana yahuda duk abin da suka yi suna sane da ilimi suke yi don mutane ne da suke da tarihi da suna da tauhidi manyan malamai ne su ne ai ƴaƴan annabi yakubu bani isra'ila kenan ko har aka zo kun ga yadda suka yi ma annabi yusuf sa'annan aka zo rayuwarsu ta kai har annabi musa har manzon Allah to har kai sai kai gwagwarmaya da su in ba haka ba kada ka taba tsammani cewa za su ki manzon Allah su zo su ma zuma duk sa'an da mutum ya ki manzon Allah kai da kake bin manzon Allah ya zai ce ma ga zuma ka ta ka tuhumto ka kai me ya kamata ga yau dangane da wannan zuma ka san cewa wannan zuma zuma akwai zuba a cikin ta قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عفاء قال سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب في باب لك بيان كل كريم ma'ana cinikin kare ai da sai cikin jiya da alkazir da gumakai to ina hukuncin kudin kare قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب manzon Allah ya yi hani eh, cinikin kare kudin kare wa maharil baghi da kudin da karuwa ke karba wa hulwanil kahini da kudin da mai boka ko mai kubbu ke karba Alkahilu shine allazi yad'i ma'rifatil umuri qabla awani shine ake cewa alkahilu al-arraf masu duba masu buga kasa masu fada kaza kaza kaza malamai sun shiga cikin ko ba su shiga ba